أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهادا وزاد حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلا قوم يوم الشرشادي روته في الحجة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بولا لدريك ثلاثين لتقص وما شاهدك روته تعمل لدي المميل ومشا بقي ومسلا سلام مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه domin ci gaba da darasin littafin al'ubudiyya wallafar shekul islamin musulmiya rahmatullahi alaihi malamin musulmiya yana mana bayani akan kowane manzo kowane annabi kowane bawan Allah fatansa shine ya cika da musulunci kasancewar musulunci shine kishi shirka tabbatar ma da Allah subhanahu wa ta'ala bauta ingantacciya wacce babu shirka a cikinta babu riya babu bid'a wannan shine fatan dukkan bayan Allah manzanni annaba da sauran waliyan Allah shi ne yake ci gaba da mana bayani cewa musuluncin nan abin da ke tabbatar da shi shine miƙa ma Allah subhanahu wa ta'ala kai ga baki ɗaya ya zama an yi imani da shi an yadda da cewa shi ne yake da damar ya tsara ma kowa komai shi ne sai ke cewa huwa wa in kana qad khalaqa ma khalaqahu bi asbabihi Allah subhanahu wata'ala duk da ya halicci kowane abu da sabari babu wani abu a cikin duniyar nan face Allah ta'ala ya halicce shi da sababi koshi koshi sababinsa cin abinci yunwa sababinta rashin cin abinci samun ɗa sababinsa aure sa samunsa sababinsa nemansa kowane abu da Allah ta'ala ya halitta to ya halicci shi ne da sababi abinda ake ce ma sababi shine wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye shi domin ya zama wani abu ba zai faru ba ce idan wancan abin ya faru shi ne ake ce masa sabab to kowane abu da Allah ta'ala ya halitta a duniyar nan to ya halice shi ne da sababi فهو خالق السبب والمقدر له الله شيني مهلكين سببي والمقدر له مش يقدر سببه shi yasa wasu suka bata kan wannan babin na sabab da alƙadar wasu sai suka zaɓi su tabbatar ma da Allah su tabbatar da ƙaddara amma su kora sababi wasu kuma sai suka zaɓi sababi suka kora ƙaddara wasu sai su ce duk abin da bawaye to Allah ne ya kaddara masa ba sababin dan adam a ciki su ne ake ce musu jabariya duk abin da kaga ya faru da dan adam to Allah ne ya kaddara masa ba komai nashi a ciki so daga wanda ya zama kafiri Allah ne ya kaddara masa wanda ya zama kafiri Allah ne ya kaddara masa wanda ya zama mai biyayya ga Allah Allah ne ya kaddara masa wanda ya zama mabiyin sunna Allah ne ya kaddara masa wanda ya zama mabiyin bid'a Allah ne ya kaddara masa in an je lahira dukkanin su Allah ba zai su tabi ya tambaye su ba domin dukkanin su kayan Allah in ji masu wannan aqida su kuma wasu a gefe guda sai suka ce a'a duk abin da dan adam yayi Allah ma bai sani ba so da kaɗan adam shi ne ya halicci ayyukansa shi yake aikata abin da ya ga dama Allah ma bai san yana yi ba sai idan ya faru sannan Allah yake gane ma a ya faru wani ya zo da su ne kadariya to duka waɗannan ɓangarorin guda biyu akan ɓata amma ahli sunnati wal jama'a tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam da waɗanda suka bi su da waɗanda suka bi su sai suka tafi akan abin da sunna ta tabbatar shine Allah ta'ala ya halicci ɗan adam kuma ya halicci kaddara, kuma ya halicci sababi ya ba ɗan adam sababi ɗan adam na da iko aka ba shi damarsa aka aiko mishi da manzanni aka saukan masa da littafai so da idan ɗan adam ya bi waɗannan littafan ko littafin ya bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tsira da wannan ne idan mutum ya sata sai a yanke masa hannu domin ai kaddara bai ganta ba a wajen Allah take amma sababi a hannun shi yake to da ka baka mu'amala da Allah subhanahu wata'ala akan abin da baka gani ba abin da ka gani shine za ka yi mu'amala da shi ka ganin an saukar da alqur'ani an yi bayanai a cikin hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam to wace hujja kuma mutum yake da ita ya saba ba da wata hujja to Allah shine wanda ya halicci sababba kuma ya kaddara su وهو مفتقر إليه كافتقار المسبب kowane sababi yana da buƙatar halittar wani sababinsa kamar yadda yake buƙatar wanda ya zama shi ne ya halitta sababin kowane aiki ƙoshi yana buƙatar cin abinci ba za a ce wane ya ƙoshi ba sai idan ya ci abinci haka ɗan kawai ba za ka ƙoshi ba ba za ka zauna kawai shi kenan sai ka ce kawai ai kawai ka cikin ka ya cika kuma ba ka cin abinci sai dai ba ka da lafiya amma idan lafiyar ka kalau to dole za ka buƙaci abinci to kowane sababi yana buƙatar wani sababu, yana buƙatar wani sababu kamar yadda yake buƙatar wanda zai samar da kuma sababu, mai samar da sababi shine Allah subhanahu wa so daga kowane sababi yana da sababin kowace kaddara tana da sababi shi yasa malam ibn qayyim rahmatullahi alayhi yace al-faqih kullu al-faqih man yurdu al-qadar bil qadr wa yu'aridu al-qadar bil qadr wanda ya fahimci addini na gaskiya shine wanda idan kaddara ta zo masa sai ya ɗauko wata kaddara kuma ya koro wata kaddara da yunwa kaddara ce Allah ya kaddara mutum ya ji yunwa sannan Allah ya kaddara kuma a ci abinci misali jahilci Allah madaukakin sarki ya kaddara shi shi kuma ya kaddara samun ilimi samun ɗan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara shi kuma shi ya kaddara aure to haka take so wanda ya fahimci musulunci shine idan wani abu ya faru da shi to zai nemi wani abin da yake kishi ya tafi ya kore shi da shi a haka ake bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala وليس في المخلوقات سبب a cikin ababen halitta babu sababi ba wanda ya halitta sababi Allah shi ya halitta sababi dukkan wani abu da zai faru Allah ne ya halicce shi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah shi ya halice ku da duk ayyukan da za ku shi yasa Imam al-Bukhari tun a zamanin sa ya rubuta littafi khalqu af'ali al-ibad khalqu af'ali al-ibad cewa Allah shine ya halice ayyukan bayi ayyukan nan kada biyu ne akwai kaddara akwai sababi akwai kaddara akwai sababi kaddara abin da zai faru da mutum sababi kuma abin da shine zai samar da wannan kaddara shi wancan sababin ya zo sannan sai kaddara ta sau da ka halitta ba su suke halitta sababi ba Allah shi ya halitta sababban ayyukansu mustaqillun bi silmi khairin wala dafi dhurrin ababen halitta ba su mallaki sababin da ke cin gashin kansa ta aikata alkhairi ko kuma ta tunkuɗa cuta ba duka hannun Allah ne duk abin da kaga ya faru Allah ne ya kaddara amma kuma da sababi shi yasa sai kaga sababin nan a fili bal kullu ma huwa sababun kai duk abin da yake sababi ne fa huwa muhtajun ila sababin akhar yu'awinuhu to yana buƙatar wani sababin da zai taimake shi da abin da yake sababi to in ka kalla a gefe sai ka ga akwai kuma wani sababin a gefen sa wanda shine ke taimakarsa sannan wannan sababin ya babu kamar misalan da muka buga a baya wa ila ma yadfu anhu ad alladhi yu'aribuhu wa yumani'uhu haka nan kuma idan Allah ya kaddara wannan sababi ne na wani abu da zai faru da ba zai faru ba to sai Allah ta'ala ya halicci kishiyarsa wanda zai zama shi zai tunkuɗe shi ya hana shi faru hana shi faru yanzu idan Allah ya kaddara wa mutum sababi na rayuwa sai ka ga wani abu ya faru mutum ya zo tasha sai ya ga wata mota ya ce shi ita yake sai shi yana zuwa sai a ce ai ta cika yana zuwa sai a ce ai yanzu nan ta cika sai zai jira ba ya ta jin haushi ya ta jin haushi ana nana na sai a da labarin sai a ce ai wannan mota da ta tashi ba da shi a ciki ba ta kai waje kaza sai haɗari sai dan motar sun mutu haja Allah ya kaddara masa sababin ya ci gaba da rayuwa amma ta yaya ta hanyar ya ki shiga wannan motar amma duka bai san su ba bai san cewa idan bai shiga motar nan ba ne ba za a yi haɗari da shi ba bai san kuma cewa idan ya idan wannan motar da ya ki shiga za ta yi haɗari ba duka bai sani ba a hannun Allah take wannan shine abin da ake son mai imani ya yi da shi shi yasa duk abin da aka sanya shi sababi ne a rayuwarka kuma shari'a ta yadda da wannan sababin to ba daidai ba ne ka ce kai ba za ka bi wannan hanyar ba saboda kada wani abu ya faru da kai yanzu misali sai mutum ya ce shi ba zai shiga mota ba saboda kai ya haɗa ya mutu kaga hauka shi wannan ko ya ce shi ko ba zai shiga jirgin sama ba har wani aka ce ya ce shi ko makka ba zai je ba in dai sai an shiga jirgin sama za a je a yi hajji shi yana jin tsoron ya shiga jirgin sama ya mutu to da ka shi ba zai je hajji ba to ire ire wannan ne sai a bada labari sai a ce ga su sun kwanta a gidansu ba su da lafiya an ɗauke su a jirgin sama za a tafi da su wata ƙasa a kai su asibiti ba su sani ba sai su mutu a cikin jirgin a zara ran sai dai a juyo da jirgin ko jirgin ya je ya sauka inda ya waje bai sauka sannan ya sake dawo da gawarsu sage shi ne wannan so da haka duk abin da sababi ne na shari'a to baya halatta ka ce kai ba za ka bi shi ba saboda tsoron kada wani abu ya faru da kai rashin imani ne shari'a ta yadda da wannan shi ne sababi kai kuma sai ka ce ba za ka bi wannan sababin ba saboda gudun kan wani abu ya faru da kai ko ka bi wannan hanyar ko ba ka bi ta ba sai ka mutu sun can da suna ba da labarin wani yaro annoba ta sauka a garinsu matashi ya zai ce wa baban shi ba zai baka yi baban sai ya ce a ah, ka zauna tare da mu in Allah ya kaddara ba za ta same ka ba wannan annobar sai dai a gama kowa ya mutu kai kaɗai ka rayu in kuma Allah ya kaddara wannan annoba sai ta faru da kadin da kaje sai ta bi ka kuma dama suna annoba wanda yake ciki kai ya fita wanda bai shiga ba kai ya yaro ya ce shige zai fita ya kama hanya ya fita ya yi tafiya mai nisa ya bagari ya bagari da nisa sai ya ji ya gaji sai ce bari ya kwanta a ƙarƙashin wata bishiya ya huta shi ke yana kwance yana bacci sai Allah ya kuma shi da annobashi ita ce kumarci maciji maciji ya zo ya sare shi bugu daya sai ya mutu bayan wani lokaci aka yi ta neman gawarsa aka same shi aka same ta baban sai ya baiti ya ce raha ya bugi nadwatan min halakin fa halak والمنايا راصدات للفتى حيث سلك kullu shayin qatilun حين talqa أجلك wai ya gudu wai yana son ya gudun ma mutuwa wani mana ya rasu da su lilfata haiku salak mutuwa na nan ta kafa takwanta ga mutum duk inda ya shiga يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة كل شيء قاتل حين تلقى أجلك هو يسير يا إذا ملوكة متوكلة shi yasa abin da yake sababi na shari'a ka bi shi ka miƙa ma Allah al'amarinka shi yasa sai aka sa maka ka'ida in za ka fita gida ka yi addu'a kaji inda ake haɗa sababi da addu'a ce waɗannan abubuwan dukkanin su gaibu ne baka san abin da zai faru da su kai ba to sai Allah ta'ala sai shar'anta maka kuma abin da za ka yi in kai wannan to da izinin Allah kuma Allah zai kare ka za ka fita gida kai addu'a za ka fita gida ka fita da kafar dama sunna kenan اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أذهل أو يجهل علي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله كفت لك فجأة ما أقول زي فاقدة إن كجونا أبا ألا مدو كتير يا يا فاقدة كي شو درجة كأن لا يكي سنة أو كأوان نم أبن دي فاقدة كي domin ba kowace jarabawa ba ce ɗan adam yake guje mata ta zama masa damuwa akwai jarabawa da alkhairi ce ba za ka samu na alkhairi ba sai Allah ya maka wannan jarabawa ne ita ce to babu wasu bayi da suka mallaki sababi duka ba suna hannun Allah ne so da ka ba Allah a su. wa huwa subhanahu wahdahu al-ghani an kulli ma siwahu Allah maɗaukakin sarki mai tsarki shi kaɗai ne mawadaci wanda ya wadata daga duk wanda ba shi ba Allah shi kaɗai ne ya tsayi da kansa bai buƙatar komai a wajen kowa amma duk wani wanda ba Allah ba to yana da bukata laysa lahu sharikun yu'awinuhu Allah bai da abokin tarayya wanda za a ce take taimakekeniya a tsakanin juna yake taimakon Allah babu shi yasa ya faɗa mana yace in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum fala in kuka kyauta ta kanku kuka mawa wannan sallar da muke kanmu muke mawa in kai sallah kanka samawa duk ibadar da kai kanka samawa ba Allah kamawa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum وجنه كانوا على أفقه قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا الله أحسن الحديث القدسي يتشي يا قباينا دا نفقكم da نقرشنكم دا متعنونكم دا الجنونكم dukkaninsu za su zama zuciyarsu ta zama irin ta mutumin da ya fi kowa ta kama ya fi kowa bin Allah kamar abubakar radiyallahu anhu kuma za da zalika fi mulki shayya sai ba zai komai a cikin mulki na ba haka kishiya ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dhalika min mulki shay'a da kuma a ce da na farkonmu da na ƙarshenmu da aljanunmu da mutanenmu duka za mu kasance a kan zuciyar wani mafi lalacewa mu zama duk kowa ya lalace kowa ya zama kamar abu jahal wal iyazu billah ko abu lahab ko abdullahi bin ubayy bin salu kowa ya zama kamar sa wannan ba zai rage komai a cikin mulkin Allah ba kanmu muke mawa saboda ka Allah shine al-ghaniyyu wanda ya tsayi da kansa wala diddun yunawi'uhu wa yu'aribuhu sannan Allah ba yi da wata kishiya wacce za a ce ga ta yunawi'uhu take ja da shi wa yu'ariduhu kuma take cin karo da shi ya ce abu kaza za a yi ita kuma wannan kishiyar ta ce ba za a yi ba abu kaza za a duk wanda ba Allah ba yana da wannan kace ce ai kaza wani zai ce ba za a yi ba har wanda kake ganin ma a ƙarƙashin ka yake sai ka iya faɗin abu ya ce ba za a yi ba duk kaga wannan tana faruwa to da haka tabbatar ma da Allah subhanahu wa wata'ala wannan haƙoƙan nasa su ne musulunci kuma su ne cikar bauta zuwa ga Allah subhanahu wa wata'ala qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce afa afara'aytum ma tad'una min dunin da, dunillah afa afara'aytum ka ce shin ba ku ganin ma tad'una min dunin dunillah waɗanda kuke bauta ma ba Allah ba ma tad'una ay ma ta'buduna waɗanda kuke bauta ma wa inna du'a huwa al-ibadatu lallai addu'a ita ce bauta in aradani Allah bi dhurri ka ce musu idan da Allah zai nufaci ni da wata cuta ta rashin lafiya ko ta rashi ko ta wani abu na ɓacin rai ko makamancin haka hal hunna fatu dhurrihi shin su waɗannan ababen bautan naku za su iya yaye min wannan cutar za su iya ba dukkan wani wanda ba Allah yake bauta mawa ba idan damuwa ta same shi wajen Allah yake komawa hatta idan abin da yake bauta mawa mai hankali ne shi ma a gaban shi zai ga idan damuwa ta same shi dukka shi ma wajen Allah yake tafiya aw aradani bi rahmatihi ko kuma Allah ya nufi na da wata rahama hal hunna mumsikatu rahmatihi shin sun isa waɗannan ababen bautan naku su riƙe rahama Allah ta ce ba za ta same ni ba babu mutane nawa ake bibiyarsu da shari'i amma Allah maɗaukacin sarki kiri-kiri ana kallo don abin da aka shirya sai ya watsi na shirya mutu shari'i mutane nawa ake taruwa su ake sai an ɗaga matsayinsu Allah maɗaukacin sarki kuma kiri-kiri ya hana ɗaukakan matsayin nasu ana kallo duk shirye-shiryen da za a yi na matsayinsu ya ɗaukaka sai ya ki ɗaukuwa wanda kuma Allah maɗaukacin sarki ya hana a cutar da su sai a ga hanyar da za a bi a cutar da su an kasa cutar da su suna nan suna nan wannan ke tabbatar maka da cewa Allah ke yi ba wani ba kun hasbi Allah ko ka ce Allah ya isa min kowa da zai zauna haka da ya huta kun hasbi Allah ka ce Allah ya isa min ba wani ba alaihi yatawakkalu mutawakkiluna ga Allah ne masu dogaro ya cancanta su dogara wanda yake son ya dogara ga wani to ya dogara ga Allah Allah kadai ake dogara gare shi a ci nasara amma duk wanda ka kama ba Allah ba to ka kama kafar wala sai ta tsinke shi kuma walan ya hama in ya gaji ciwo ya dame shi ko jini ya ta zuba shi ke ne ya faɗo shi ma ya mutu fari ba wala ba wanda ya rike kafan wala da an shirme wannan ita ce ka'ida Allah shi kadai yake da damar yi damuwa shi kadai yake da damar samar da wata rahama ga bayansa in ka ga wani alheri ya sauka ga bayi Allah ne ne in ka ga wata cuta da wata damuwa sun sauka a ban kasa ga bayin Allah to Allah ne ya jarrabe su da wannan ita kuma jarabawa Allah tana zuwa kala-kala Allah yana ma bawansa jarabawa ta ɗayan hanyoyi da yawa daga cikin hanyoyin Allah na iya ma mutum jarabawa domin ya ɗaga matsayinsa kamar yadda yake raba bayinsa na gari domin ya ɗaukaka matsayinsu أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ودن الله يكو ودا سيف جربا سوني النباوة sannan waɗanda suka fi bibiya bibiyar gurabun annaba suka fi kamantawa sannan Allah na iya jaraba mutum domin ne domin ya yaye masa ya yafe masa wani laifi da yi mutum ya saba ma Allah ya wani zunubi saboda rahama Allah zai san sai an je lahira ya kama shi da wannan laifin to sai ya jarrabe shi da wata jarabawa ta rashi ko ta wani abu da ya zama bayi da dadi. sannan Allah yana jaraba bayansa waɗanda ba su da imani ko fasikai domin me domin ya walakanta su a duniya kaga mutum ga bakin talauci sannan ga kafirci ga bakin talauci ga kafirci ga bakin talauci ga ciwo saboda ne saboda ya ci gaba da kaskanta a ci gaba da ganin kaskancin shi a ban duk waɗannan hanyoyi ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake amfani da su domin ya jarraba bayansa abinda ake fata shine idan Allah ya jarraba mutum to mutum ya ci wannan jarrabawa Allah ka saba rika ci wa qala ta'ala kuma Allah madaukakin sarki yace wa in yamtaska Allah bi dhurri idan Allah ya shafe ka da wata cuta ka kashifa lahu illa huwa ba wanda ya ce yaya wannan ciwa ko wannan damuwa ce shi abinda ake ce ma azzurru shine duk abin da ya kasance yana sosa zuciya ma yu'limu nafsa ad-dhurr kullu shay'in yu'limu nafsa duk abin da ke sa rai rai ya ciwo rai ya shiga damuwa to shine ake ce masa ad-dhurr to fala kashi falahu illahu ba wanda yake yayi wannan damuwar sai Allah wa in yamtatta bi khairin idan kuma Allah ya shafe ka da alkhairi fa huwa ala kulli shay'in qadir ai dama shi mai iko ne akan komai to da in kaga alkhairi daga gare shi in kaga kishiyarsa daga gare shi duka jarabawa ce alkhairi jarabawa ne sharri jarabawa ne Allah ta'ala duka yana jarraba bayansa da su domin ya ga wa zai ci wannan jarabawa kun ga ita ce ka'ida wa qala ta'ala an al alayhi salam sannan Allah ta'ala faɗi a game da annabi Ibrahim badadayinsa Allah ƙara masa aminci annabi Ibrahim alayhi salam Allah madaukakin sarki ya sikaito mana hikayoyinsa da yawa a cikin alqur'ani domin annabi Ibrahim alayhi salam kuduwa abun koyi shi yasa aka yawaita mana kissoshin annabi ibrahim alaihi salam domin mu sa masu yawa a cikin rayuwar annabi ibrahim alaihi salam kuma mu yi aiki da su a rayuwar mu qala ya qaumi inni bari'un mimma tushriku annabi ibrahim alaihi salam yace ya ku mutane na inni bari'un mimma tushriku ni ba ruwana da abin da kuke hada Allah da shi gumakan nan da kuka zo kuka sassaka su da kau kuce bauta musu to ni ba ruwana da su a wata aya innani bara'un mimma tushrikuna illa alladhi fatarani fa innahu sayahdi innani bara'un mimma ta'budu ni ba ruwana da abin da kuke bauta bawa illa alladhi fatarani sai dai Allah nan da ya halicce ni fa innahu sayahdi domin shine zai shirye da ni daidai to Allah ta'ala ya ce annabi Ibrahim ya ce ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun ya ku mutane na ni na barzanta da abin da kuke hada Allah ta'ala da shi a cikin bauta ba ruwana da waɗannan gumakan naku ba ruwana da su ba za kuma ka zama mai imani ba sai kai haka amma ka ji kwaɗo ka yadda da kwaɗo wani ya gaya maka ya ce wai da kirista da bayahude da musulmi duka ɗaya ake duk abu ɗaya ne ka yadda da wannan wallahi babu musulunci babu musulunci shi ne abin da yanzu a wannan zamanin suke cin shi interfaith wahdatul adiyan da yahudawa da musulmai da kiristoci a zo a haɗe duka Allah ɗaya ake bauta mawa in wani abu ya faru sai a ce guda a zo a haɗa a yaduwa kana ɗaga hannu kana ya kana ma Allah mu a musulunci in zaka ka Allah sai ke tauhidi in kana son Allah da kayi addu'a ya karba to buɗe addu'arka da tauhidi اللهم إني أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا ya ji wani na wannan addu'a ya ce laqad da Allah bismihi al-a'zam الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى shi wannan yi addu'a da sunan Allah mafi girma wanda in aka roƙi Allah da shi to sai Allah ya amsa in aka ce Allah bada sai Allah ya bada to ka zo ka gama addu'a kai musulmi da ƙatar rawani da malam malam Shi kenan kuma sai a gayyato wani sai ce Allah da Allah uba wal iyadu billah ya za a yi wannan addu'a Allah ya anshe ta kai an kira ka ka zo kai wani kuma ya zo ya ce Allah da Allah uba Allah ruhi ne sarki Allah ubanmu wanda yake sama wai ubanmu subhanallah a haɗa mutane cewa ana addu'a nan kwamata na ce musulunci ba zai yi da wannan hargidan ba shi musulunci addini ne da yake ai in kana yin sa kai shi da fali wahidin kun wahidan fi wahidin a'ani tariq al-haqq wal ihsani wannan hanya daya kaje ta wadda ake bauta ma ubangiji daya ko kai kadai ne ka bi ta in ba kowa a hanyar kowa ya ƙibi to kai ka ita ce ta daidai domin magabatan da suka tsira ita suka bi suka tsira to kai ma bi inni wajjahtu wajhiya annabi ibrahim ya ce lallai ni na fuskantar da fuskata gawa lillazi fatara as-samawati wal arda hanifa da wannan ubangijin da shine ya kaji sammai da ƙasa hanifan kuma ina mai karkace ma duk abin da ba wannan ba duk abin da ba wannan ba to ba ruwa na da shi shine hana kadin wa ma ana min al mushriki kuma wallahi ni ba na cikin masu shirka masu hada Allah da wani a cikin bauta ba na ciki yasa kada a gayyace ka irin waɗannan tarika a ce ga wata addu'a an zo za a haɗu da musulmai da kiristoci da kowa a zo a ce za a yi addu'a ya kamata mutane su san wannan Dininmu na musulunci wani addini ne mai ban sha'awa ya mana tsari a babin mu'amala an yadda ka je wajen wanda ba kafiri ba kai kasuwanci da shi ya halasta kai kasuwanci da shi ka siya a wajen shi siya a wajen shi ka ba wanda ya hana ka ba nassin da ya zo ce kada kai mu'amala ta kasuwanci da wanda ba musulmi ba siyar mishi siya a wajensa kana makwabtaka da shi kyautata masa ku gaisa ku gaisa in yana bukatar wani taimako taimake shi a duniya amma duk abin da ya zama babi ne na addini to yi hagu kai da shi ya sa haramun ne ranar kirsimetin suka ce tana taya shi murna haramun ne ranar kirsimeti ka zo ka ce masa ai kana tiya shi murna ko ka tura mai text message ko ka ce fulawa wai ka aika masa da ita wai kana tiya shi murna na musulunci bai da kwada ba in kai shugaban shi ne ba a ce ka cuce shi ba ka ba shi haƙƙinsa yi aiki ka ɗauko albashin shi ka ba shi in akwai abubuwa na ihsani da ake yi ma kowa shi ma ka masa duk wannan an halitta a musulunci amma babu addini to ba a yadda ba ba a yadda da mudahana ba ba a yadda da compromisation a addini yadda tura suke cewa shi kenan in yi sassauci addini na kai ma kai sassauci addinin ka sai mu zo mu haɗe a tsakiya a'a lakum dinukum waliya dini addinin ku na gare ku addini na ni ma na gare ni antum bari'una mimma amalu wa ana bari'un mimma ta'malu ba ruwana da aikin ku ba ruwanku da aiki ba a babin addini so daga addu'a ibada ce baya halatta a zo a haɗa kwado a gayyato waɗancan a gayyato waɗancan a zo shi ke a ce za a yi addu'a saboda lalacewa har a ce wai an yi sujada sai kowa duka a yi sujada wannan wasa ne da addini duniyar yau haka ta koma ta kai mai yanzu ta yara a makarantu akwai makarantun da ake kafa su irin makarantun 'yan gayin nan na masu kuɗi ba yadda a nuna ma yaro cewa akwai bambancin addini ba in an ɗauke ka a matsayinka na malami to sai an baka wannan ka'ida cewa kada ka sake ka nuna ma ɗalibai akwai bambancin addini duk ɗaya ne ɗalibai 'yan ƙananan yara wai babu bambanci wai shi ke haifar da kiyayya shi ke haifar da gaba shi ke haifar da kin juna shi ke haifar da kyamatar juna dama tun tuna ai ba junan ake ba ana ce ma mai ciki tana da juna biyu to wannan juna sha biyu ne juna sha biyu ne kowa da nashi karantar da mutane su san bambance-bambancen da ke tsakaninsu san kuma a menene suka haɗu mun haɗu babu laifi za mu yi mu'amala tare amma addini kuwa yana shi wannan ita ce ka'ida wa hajjahu qaumuhu sai mutanen annabi ibrahim alaihi salam suka yi jayayya da shi suka ce ba su yadda da wannan ba qala atuhajjuni fillahi sai za ku ka jayayya da ni ne a game da Allah wa qad hadani alhali ubangiji na ya shiryatar da ni hanyar daidai ku kuna kan shirka ni ina kan hanyar tauhidi ɗaya daga cikin magabata ya ce ɗaya daga cikin magabata al-imam mu'az yahya ibn mu'az ar-razi al-abid az daga masu bautar Allah yake cewa اختلاف الناس كلهم يرجو إلى ثلاثة أصول فمن سقط فكل واحد فكل واحد ضد فمن سقط عنه وقع في غيره التوحيد وضده الشرك والسنة وضدها البدعة والطاعة وضدها المعصية يتي ساقان متاني gabaki daya ينقوم koma أبو أكل أبو أكل kuma kowanne ɗayan abu ukun nan to yana da kishiya so daga idan mutum ya kauce ma kishiyar to sai ya fada ɗaya tauhidi kishiyarsa shirka ba tsakiya Tauhidi shirka ba tsakiya ba ba ba za a zo a ce ai ga wani shi shi shi shi to a rasa a ko tauhidi ko shirka نبي على السنة وبدها البدعة سنة كيش يدك بدعة كنا سنة شو سنة كيش يعني كنا بدعة قوم بدعة كيش فالنوم الطاعة وبدها المعصية شي بيجي أجعلنا لا أجعلنا كيش يرتا أجعلنا كم سابع معنا وأنا أظن أسوني متعني سوق سابع أقص إن جاء الإمام يحيى بن معاذ الرازي أسوني وأنا ka yi ƙoƙari ya kasance a ɓangaren dama a tauhidi a sunna a ɗa'a kar ka fada shirka kar ka fada bid'a kar ka fada ma'asiya daga ya za a yi Allah shirye ta da ni kurka jayayya da ni akan haka wala akhafu ma tushrikuna bihi ai ba na jin tsoron abin da kuke hada Allah da shi a cikin bauta ba na jin tsoron shi illa an yasha a rabbi shay'a sai dai abinda ubangiji na ya ga dama ya dan sa ya sa mun tsoron ta tsoro na dabi'a tsoro manya manyan nau'uka guda biyu na tsoro kada biyu ne akwai alkhawfu li'tiqadi akwai alkhawfu tabi'i alkhawfu li'tiqadi tsoro na aqida ka rika jin ai wani zai iya tasarrufi a rayuwarka ba tare da Allah ya ga dama ba wannan shirka ne amma akwai alkhawfu tabi'i shi rika jin tsoron abin da tabbas gashi a zahiri zai cutar da shi wuta suna cutarwa in ka ji tsoron wuta ta kona ka ba laifi ne. maciji yana tara in ka ji tsoron maciji kai ya tare ka ba laifi bane wannan ana ce masa alkhawfu tabi'i wancan kuma alkhawfu li'tiqadi to shine illa an ya sha a rabbi shay'a sai dai abinda ubangiji na ya ga dama ya ga dama din in ji tsoron sa na ɗabi'a. kana iya samun duk dacewar zuciyar mutum akwai abin da yake jin tsoronsa saboda wannan abin yana cutarwa a zaɗi to ba laifi ba ne wannan amma ya rika jin cewa wani abu zai iya cutar da shi ba da kaddarawa Allah ba to wannan shine shirka wasi'a rabbi kulli shay'in ilma ubangiji na ya yawaci komai da sani duk wani abu da zai faru to Allah ya san da shi afala ta tazakkaru wai shin yanzu ba za ku tuntuna ba ba za ku tuntuntuni ku tuno da abin da ake faɗa muku ba ku bi wannan wa'azin da ake muku in ji annabi ibrahim alaihi salam yake ce ma mutanensa wa kaifa akaku ma ashraktu annabi ibrahim ya ci gaba da cewa ya za a yi in ji tsoron abin da kuka haɗa allah da shi a cikin bauta ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا ma lam yunzil alaikum bibi alaikum sultana ya za a in tsoron abin da kuke haɗa Allah da shi a cikin bauta alhali ku ba ku ji tsoron kuna bauta kuna haɗa Allah da wani a cikin bauta ba alhali Allah bai saukar da hujja da dalili akan wannan shirkar da kuke yi ba wannan aya ce mai ban sha'awa cike take da tardarsa idan wanda ya zama saban Allah yake yi ko ya zama shirka yake ko kafirci yake yi bai ji tsoron haka a zuciyarsa ba kai ne imani me yasa za ka ji tsoron ka bayyana imaninka yau a duniya tutoci nawa aka aka ɗaga na ɓanna ake kira zuwa gare su kuma su ba su jin tsoro yau fa a duniyar nan tamu da tarkice fa akwai mutanen da su sunan su abadatu Shema, su shedan suke bauta mawa shedan ne ubangijinsu shi suke bauta mawa sannan dujal shine manzansu suna nan suna jiran shi ya zo suna nan kuma suna da yanci a ƙasashen da suke suna ana ba su yanci haka ya ake ba su in za a yi taro sai su rubuta ma gwamnati cewa za ki taro a waje kaza a ba su security a ba su yan sanda yadda in za ka yi wa'azi sai ma ake baka yan sanda ake baka yan sanda su taimaka maka wajen samar da tsaro to su ma haka sannan idan wani ya fito ce abin da suke ba daidai bane za su fito su masa raddi su yi rubuce rubuce to waɗanda suke wannan ba su ji tsoron Allah ba sai kai kai ne za ka ji tsoron ka bayyana addinin ka yau akwai mutanen da namiji ya auri namiji mace ta auri mace ga sanan abubuwan da suke aikata a fili suna da yanci akwai kasashen da an rubuta musu doka ce an ba su damar su yi an ya zama doka rubutacciyar doka su ba su ji kunya yi ba ba su ji tsoron Allah ba sai kai da kake yin abin arziki sai ne za ka ji tsoron bayyana abin da kake kai na gaskiya akwai mun mamaki a ciki to shi na nabi Ibrahim alaihi salam yake ba mu wannan ka'ida ya za a in ji tsoro alhali ni nake kan gaskiya ku kuma ba ku ji tsoro ba alhali kuke kan karya mai ɓanna yana yaɗa ɓannarsa to ya za a yi wanda yake kan gaskiya ba zai yi shi ne a shafi hamdul ghazali suka rahmatullahi alaihi yake faɗi a wata maganar ta mai hikima yake cewa al-islamu qadiyyatun adila lakinna muhaniha fashinu yace musulunci ƙara ce wacce take ta adalci ko ne aka kai kai kake da gaskiya amma sai kai rashin sa'an lauya lauyanka ta kare ne ga hujjoji kai kake da hujjoji amma lauyan kai kasa bayani a gaban alƙali to haka musulunci yau ya zama qadiyyatun adila amma ba ta da almuhamun ba ta da lauyoyi waɗanda suke ƙara mai kyau amma kuma babu lauyoyi ku shi sa sai a zagi musuluncin a ɓata shi sannan kuma ta juye ma duk wanda yake kira zuwa ga addinin gaskiya wanda ba su musuluncin wanda duniyar yau a hannunsu take su za su ce ai shine ba musuluncin gaskiya yake yi ba yanzu kafare da suke cewa wani musulmi ne wani ba musulmi ba ne wani musuluncin gaskiya yake wani ba musuluncin gaskiya yake ba kwanakin ba aka wani taro a amerika ba su suka je har daga nan najeriya su je ko ɗaya daga cikin wanda suka zo taron ya ce ai amerika ma kai shaida su ne musulman gaskiya su ne ba 'yan ta'adda ba ka ji ɗan ta'adda ya ce maka kai ba ɗan ta'adda ba ne kuma kana ta tabajjuhi kana kana bugun kirji kana bugun iska kana cewa ku ne musulman gaskiya ku ke kan gaskiya amerika ta ba ku shaida cewa ku ba 'yan ta'adda bane alhali ita ce shugaban 'yan ta'addan duniya yau duniyar nan ba 'yan ta'adda kamar amerika to ita ce kuma za ka tafi wajen ta ce wai ta maka shaida wai kai kake kan musuluncin gaskiya saboda dai yanzu in qalabatil mawazinu ma'aunai sun juyi juyewan ma'aunai ai ba karamin bala'i bane a cikin al'umma a cikin al'umma ba ta da ma'aunin gaskiya sai ka je za ka sai shinkafa tiya shi ke sai a ce sai a ce a juya a juya a mudin ta nan za a zuba ma a juya ba ka sai a zuba shinkafa sai a ce ta ka ce tiya daya a sake tiya ɗaya za ka sai tiyoyi goma haka za a yi kaga tiya nawa za ka samu tiya goma ka cibgo to shi ne yau duniya haka take Allah shi kyauta tun zamanin annabi Ibrahim alaihi salam ake wannan yaƙi fa ayyul fariqayn ahqqu bil amni to tsakanin waɗannan ƙungiyoyin guda biyu da ƙungiyar tauhidi da ƙungiyar shirka waye ya fi cancanta samun kubuta a lahira in kuntum ta'lamun in kun sani sai annabi Ibrahim ya bada amsa ce alladina amanu waɗanda suka yi imani ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بس شاقوا إيمان بسقي لشركة عبا أولئك لهم الأمن وأن سنة سكي لتأهو سسكي لكاريا سسكي لقبتها لك شقاوتا وهم مهتدون هم سنة شريعين صدق إذا كان نيمان security to ka samar da tauhidi shi yasa an sha faɗi hanya ta farko da ƙasa za ta samu zaman lafiya shine tabbatar da tauhidi in aka tabbatar da tauhidi shi kenan sai kowa sai ka bar shagon ka tafi ba wanda zai ma sata tauhidi labarin da ake bada cewa zamanin wasu khalifofi da aka yi a baya cewa kyarkeci baya cin akuya kana da ta karya ne kyarkeci baya cin akuya ai ma'anar hatta kyarkecin an kula da rayuwar shi ya samu abin da zai ci ba sai ya ci akuyar da ba tashi akuyar da ba ta halasta kowa an tsare masa haƙƙinsa to musulunci ke ba da wannan ko ba za a samu wannan ba idan ba a cikin musulunci ba shi yasa duk lafiyar da za a samu a cikin wani abu wanda ba musulunci ba to sunan wannan lafiyar lafi lafi lafi lafi namijin lafiya ya faɗi bahaushe shi lafiya mace ce to an fi son mace in ka samu lafiya namiji to shi kenan matsala kuma ta a nan wale zake rukal unta to ba za ta yi aiki ba lafiya ta fi lafi lafi kan ka samu lafi lafi matsala ne illa ba mu lafiya ba lafi lafi ba sau da ka waɗanda suke kan tauhidi a haƙƙu bil an su suka fi cancanta su kubuta a duniya su samu tsaro shi yasa hanya ta farko ta samar da tsaro a ban ƙasa da kuma zuciyarka shine tabbatar da imani in kana da imani sai ka zauna lafiya hanya ta farko kenan tauhidi wannan nutsuwar da zaka ka samu a zuciyarka ta cewa ba wanda yake cutar da kai Allah ba wanda yake jarabe ka da wani abu in Allah bai ga dama ba to shine a ran farko da zaka samu shin za sai a je a auna tashin ana cin tashin hankali sai a je a auna jinin ka sai jinin ka bai hau ba to da wannan yaddar da kai da Allah to da wannan imanin shine abin da ya wajaba mu samu to can Allah ta'ala ya ce walam yalbisu imanahum bi dhulmin ba su shaku da imanin su da zalunci ba to me zalunci bari mu karanta wa fi sahihayn an ibn mas'ud radiyallahu anhu ya zo a cikin sahih al-bukhari da sahih muslim riwaya abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu anna hadhihi al-ayata lamma nazalat wannan ayar ta cikin suratul an'am alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun lokacin da ta sauka shaqqa dhalika ala ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan ya nauyi ya wahala ga sahabbai وقالوا سكت يا رسول الله يا معيكن الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم وانين إيماني أشكم أما في شاقل إيمان سلزالين شبا أي على الأقل ينا ذالين تكنك kana jin bacci wani zuban kake bacci kana jin yunwa wani zuban kake cin abinci duk wannan zalunta kai ne faƙala sai ce innama huwa shirku ai zaluncin da ake nufi shirka ake nufi alam tasma'u ila qawli al-'abd as-salih ba ku ji maganar ba wannan nagari na Allah subhanahu wa ta'ala ba luqmanul hakim inna ash shirka la dhulmun azim lalle shirka ita ce zalunci babba ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق الشرك اللي أكي نتيجي ظالم شن اللي أكي نتيجي الشرك با ظالم اللي يكو قوة نجرمع في يدك أو حكم ألا أبام وني قاش قدام وامكن أكرا ألا إقام كرا وني وإنما با ظالم اللي يوجيش shi yasa kusan duk littafin da ka duba in ana tarihin zalunci sai su ce wabu shay'i ala ghairi mawdi'i a sanya abu inda bai cancanta a tashi ba to ka shiga bauta ba wanda ya cancanta a mawasi Allah in ka dauke ta ka ba wani ba Allah ba to kai zalunci shi yasa malamai suke cewa ashirku azlamu zulmi shirka ita ce zaluncin da yafi kowane zalunci girma shine kamar yadda tauhidi a'dalu al'adl kenan tauhidi shi kuma shine adalcin da yafi kowane adalci so daga duk adalcin mutum shi sa malamai suka ce al-kuffaru laysu udula kafirai ba adalai bane saboda sun yi zalunci babba na farko ba su ba Allah hakkinsa ba kuma qadarullah haqqa qadri ba su ba Allah hakkinsa kun ga shine wannan wannan kuma malamai suka ce yana nuna maka ba yadda za ka ka fassara alƙur'ani da larabcinka kawai ba tare da ka koma zuwa ga sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba duk larabcinka sai ka buƙaci sunna duk larabcinka iya larabcinka kai ne komai a larabci to sai ka koma sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu da ka zo kawai inna shirka la zulmun azim abin nan na amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin wa zai fassara maka zulm az-zulmu ka san dai cewa shine cuta kwara cuce ka kwari wani ko ka cuce shi to annabi sama gashi da kanshi ya fassara ka fassara da larabci kawai sai ka wuce za a iya ganewa da larabcin amma hakikanin abin da Allah ta'ala yake nufi ba gane ba so daga sai an koma wajen annabi sallallahu alaihi wasallam so daga sunna ita ce shari'atun lil qur'an shi yasa al-imam yahya ibn abi kathir ɗaya daga cikin magabata yake cewa as-sunnatu qadiyatun 'ala al-kitab wa laysa al-kitab biqadin 'ala as-sunnati shi sunna annabi sama ita take ma qur'ani hukunci ita ce masa hukunci sadaka in ka samu aya to guga cikin sunna annabi sallama ka nemo ta, sai ka samu fassara mai kyau in kuma kai sa'a hatta ai tafsirul qur'ani bil qur'ani yanzu manzo sama ya mana tafsirul qur'ani bil qur'ani ya dauko mana ayat suratul luqmana ya fassara ayat suratul an'am da ita kaga nan mun samu tafsirul qur'ani bil qur'ani tafsirul qur'ani bis sunna annabi sama ne ya fassara aya da aya so daga kage kuna mai nace in kuma ka samu wannan tafsirin to ka huta ya laita tafsira kana kadalika kulluhu ina ma dai a ce tasiri ya zama duka haka lastarahan nas da mutane sun huta to amma Allah yana son ya jarraba kuma bayi shi yasa ya saukar da ayoyin qur'ani kana bi akwai mutashabihat akwai muhkamat amma muhkamat kunna ummu sita sun suka fi wa cikin alqur'ani amma ukhra mutashabihat akwai saura wadanda su masu kitarwa ne saboda ne wadanda wasu su bata Allah ka shiryatar da mu Allah ka tabbatar da mu akan hanya ta daidai Allah ka saukan mana da alkhairi وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام Thank you. ai duka ana magana ne akan sai ka fahimci akwai al akwai al-asbab ma asabaka min hasanatin fa min Allah da abin da ya same ka na kyau abu mai kyau to daga Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi abinda kuma kaga Allah madaukakin sarki ya maka mara kyau to sakamakon wani abu da ka aikata ne mara kyau so daga hasana Allah madaukakin sarki yana yin ta ne a matsayin kyauta amma da kaga sayyi'a to ka mutum ya bincika kansa shi yasa ɗaya daga cikin magabata yake cewa wallahi inni la a'lamu anni ataitu Allah ala ara zalika fi dabbati yace ni na gane na saba ma Allah yace a dabba ta nake gane a dabba ta sai yanzu ta rana kawai sai ta kiyar da hauta alamar na saba ma Allah ce kaga mu ko sai mu ta ganin abubuwa ba ma ba ba ba ba kawai ba ma wani ba kawai zai ce jifa shi haka kai jifa ne wani jefe ka ka jefe kanka ka dutsen yana hannun ka ka kwala ma kanka so tari shine wannan shine tafsirin ma asabaka min hasanatin fa min Allah duk abu mai kyau in kaga Allah maka to kyauta ne daga Allah amma ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik amma in ka ga wata mummuna ta faru da kai to ka bincika kanka cewa wani abu ne ka aikata sai Allah subhanahu wata'ala yake son ya nuna maka toce da ce ake ma haka na faruwa da mu da yawa sun rayuwa kuma wannan soyayya ce ta Allah wannan shine tasirin da mafi yawancin malaman tasiri suka ma wannan aya hmm. so ka ba ana nufin an raba bane wannan ana nufin sakamako ne mujazati aljaza'u min jinsi al'amal kyautata kowa Allah na mushi kyauta ce me yasa za ka kafarai kowa na jin daɗi daga Allah amma idan mutum ya ga an masa wani abu mara kyau to ya tabbatar da cewa shi ne ara tafi dabba ce? ina ganin wannan jarabawa ina ganin sakamakon sabona har a cikin dabba ta akan dabba ta ina gani sai ya zama an nuna min cewa na saba ma Allah madaukakin sarki Allah ya samu gane ganewa kuma ya samu gyara ina jin na manta wannan majalisin mu na 39 ke صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد sai ban faɗi ايضا فتي